اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kama wannan rana ta yau ranar alhamis ranar 24 ga watan sha'aban na hijira annabi sallallahu alaihi sallam shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai ranar kuma take daidai kenan da ranar goma sha biyu ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda Allah baraka wa ta'ala ya kamu wannan rana ya kuma kamu wannan lokaci in Allah ya so kuma za mu ci gaba da gabatar da abin da muke gabatar irin wannan rana wato darasi a cikin fiqhun malikiya muna cikin littafin iziya ina ga za mu tashi ne farkon fasilin fara'ilar salta ko kuma ɗanye na? farkon shi ne ko? ba mai darasi cikin shi ba? to muka ci za mu maimaita daga farko ko? to to alhamdulillah kenan a satin da ya gabata mun dan fara fasalin fara'idus sala lokaci ya kore muka alƙawarin yau in Allah ya so za mu koma farkon fasalin to Allah ya taimake mu kusan duk abin da ke cikin wannan fasali mun riga mun karanto shi kila ga waɗansu littattafai da muka yi can ba irin su ahalari da sauransu dai amma dai za mu ƙara maimaita waɗansu domin kila mu samu ƙare-ƙaren bayanai a waɗansu gurare allah ya mana jagora malam ya ce fasto to ga wani sabon aji ga wani sabon fasali mun ci gaba za mu shiga aji na gaba za a yi mana canjan aji zuwa ajin gaba to a shi wannan fasali in mun shiga fara'idu salati arba'atu ashara za a karantar da mu ne ababen da ke farilla ga sallah har guda goma sha hudu wanda in ba ɗaya daga cikinsu to sallah ta ɓaci lalle sai waɗannan ababe goma sha hudu sun kammala sun cika sannan sallah take kammala ta cika al'ula na farko daga ciki da kabiratul ihrami kabbara wacce take haramta wa mutum yin wasu ababe waɗanda ba jinsin sallah ba ma'ana kabbara na ta farko wacce ake in za a fara sallah wacce ake yin ta bayan an gama ikama, wacce ake yin ta kafin a fara karatun fatiha din nan to wannan kabbara ita ake kira kabbara harama to ita wannan kabbara ta harama farilla ce in mutum ya shiga sallah bai shiga da ita ba to babu wannan sallah komi kyawun sallar kuwa likulli musalli kuma ga kowane mai sallah anan nan liman dole sai ya yi ta mamu shi man liman bai dauke mai ba sai ya yi mai sallah shi kadai sai ya yi namiji sai ya yi mace sai ta yi li kulli musalli kowane mai sallah wannan kabbara harama ta zamo dole mamu ba zai ce dan liman yi shi ba zai yi ba sai yi tashi wa lafazin yadda ake ita wannan kabbara ta harama shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu a ɗan kumbura harshe wajen wannan suna na Allah Allah Allah Allah ismul jalada, Allah, sannan wajen akbar a ɗaure kafin ɗin nan da kyau akbar to da wannan lafazi ake yin ta malam ce min gairi ishba'i ba'i, ba tare da jan wannan ba'un ba a ja ta a ce akbar to kada a ja ta a ce ba bar kuro ba an daga kai tsaye ta ɗaure maka ra'un na'am wala yujzi ghayriha wata kalma ko mi kyawunta bata isa ba a shiga sallah da ita in ba wannan kalmar ba ta Allahu akbar ko da ko tana da ma'ana irin tata ba za a yi sallah da ita ba ita dai ake yi misali mutum ba zai ce Allahu a'azam daga a'azam bi ma'anar shi akbar din ma'ana ɗaya ce to amma dai mutum ba zai shiga da a'azam din nan ba akbar din dai zai ce tun farkon sallah haka aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma har manzon Allah ya bar duniya bai shiga sallah da wata kalma ba in ba wannan ba da yi ma wani fatawa ya shiga sallah da wata kalma ba in ba wannan ba sahabban da suka biyo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa da tabi'ai da tabi'ar tabi'in ba a ji wani ya shiga sallah da wata kalma in ba wannan ba da haka kenan watanta ba ta isa amma malam ya ce in ka ne husnul arabiyyata in dai mutum yana iya faɗinta da larabci in yana iya ta da larabci to dole sai ya zo da ita amma man la yuhsinuha amma wanda ba zai iya faɗin wannan kalma da larabci ba fakila wasu malamai suka ce ya da kulubin niyyati kurin yayi niyya ya fara sallah ba sai ya ce Allahu akbar din ba ya ajamiyyati kada yayi da gwaranci kada ya shige ta da gwaranci malaman duniya suka ce yare biyu ne a duniya kurin daga larabci sai gwaranci ni yaren da ba larabci ba sunan shi gwaranci shine ajami wakila wasu kuma suka ce ya da kuma belogatihi ya shiga da gwarancin shi in ba haushe ne ya shiga da hausar shi an gane to wannan kenan to amma dai wanda duk ba zai iya furta kalmar Allahu akbar ba ta ina kuma ga sauran ayyukan sallah irin su karatun fatiha karatun sura da sauran ire su shi haga ba ana nufin wanda duk ba zai iya Allahu akbar dinnan ba ya fara sallar shi kadai ba ma'ana abinda ake nufi lalle wanda ba zai iya karatun sallah ba to yi rika yin ƙoƙarin bin jam'i ya rika ƙoƙari kada jam'i ya riƙa kuɓuce mai to a wajen shiga ne gurin jam'i domin har ma musa ya ci allahu akbar dinnan to shi kuma jam'i zai bi kuma bai iya cewa allahu akbar to anan ne wa'annan malaman suka ce kurin niyya zai fara sallah kurin ya bi liman wasu kuma suka ce kurin ya faɗa da yaren ƙasarsu Allah taimake mu mm, to amma dai mai irin wannan kaga ba dama ba ma zai fara sallah kadai ba ko da ku tana domin wanda ya kasa faɗi Allah akbar to ina zai iya faɗin alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim kai karshe kaga ba ta yiwu asani farilla ta biyu daga cikin farillai goma sha hudu wa'inda sallah ba ta yiwa sai da su shine anniyatu kulla niyya sai mutum ya kulla niyya tabbas ya da sallah zai yi ya niyyar take bi an da, bi qalbihi ad-dukhula fi salati muayyana ya ayyana cikin zuciyar shi ya shiga cikin sallah kaza a zuhur ce asar ce magariba ce isha'i ya san wace sallah ce zai shiga yanzu wace sallah ce ya kulla to wannan dole sai da ita ita niyya din nan ba sai an faɗi da harshe ba aiki da wa'i da ba alƙalabu muhallin ta zuciyarka ta yi karanta ma isha'i eh, ce zan yanzu Allahu akbar da suna magana ce zan yanzu Allahu akbar wannan zuciyarka ta karanta ma haka ba ta kace ma ba sai ka motsa lebe ma Don haka yi yana in san samu ne ma wa yakunu qasaduhu muqarinan li labd at-takbiri ya kasance kulla niyyar yana gwame da lafazin kabbara daidai lokacin da zuciya take kulla niyyar to a daidai lokacin harshe a shagartar da shi shi kuma da ce Allahu akbar ana ayyuka ne guda uku a lokaci daya lokacin zuciya tana aikin kulla niyya harshe yana kara harama hannaye suna ɗaukakowa zuwa sama to in san samu ne haka a ko ina da ko su kasance a dunkule wuri ɗaya cikin sakan ɗaya duk a haɗa dan kada a ce sai an yi nan za a kaba haram haram a samu damar an faɗe ta to ba sai an faɗa ba to wanda ya faɗa fa ya kulla a cikin zuciyar shi ma'ana ya karanta da harshen shi sallar shi ta yi sai dai ba haka aka so ba ba haka aka so ba yi ƙoƙarin saba mu zuciya yake zuciya shi a karanta mai niyyar irin sallar da zai yi don haka malam ya ce ولا يلزمه التقرير في نيته لعدد الركعات ba a lizimta mashi ba ba a tsora mashi ba sanda zai yi niyyar wai sai ya hararo yawan raka'o'in da zai yi ko cikin zuciyar ba sai ya kirgo misali sallar azhar rak'a hudu sallar la'asar raka'a hudu sallar magriba raka ku ba sai ya hararo yawan raka'o'i ba sallar kudu zai ayyana cikin zuciyarki ko a cikin zuciyar to bare kuma a wajen fada ce zuhuri arba'u <laughs> gari yawa to duk wannan bai taso ba as-salisu farilla ta uku daga cikin farillai goma sha hudu wa'inda dole sai da su sallah take kammala su ne kira'atul fatihati karanta fatiha alhamdulillah rabbil alamin har zuwa wala rallin wa'annan ayoyi bakwai to su ne fatiha lalle sai an karanta ta ne sannan sallah take cika alal imami in jam'i ake to wajibi da akan liman amma su mu ba wajibi bane su saurari liman ko da ku asirce yake karatu ko da a asirce yake karatu ba sa ji to ba dole sai sun karanta fatiha ba ba wajibi ba sun karanta amma in sun karanta mustahabbi ne in sun karanta mustahabbi ne in ana karatu a asirce in kuma ana yi a bayyane to kwata-kwata su ko a cikin mace su karanta ba su saurari liman karatun liman shine nasu wala Fadzi, da wanda yake sallah shi kadai in mutum shi kadai yake sallah ta wajibi ne sai ya karanta fatiha amma kun ga ai banda mamu liman da mai sallah shi kadai shine wajibcin karanta fatiha yake kansu shi ko mamu ba dora mai wajibi ba karatun Fatiha liman shine karatun Fatiha shi da ya ce wala Fadzi dinna kada mu manta malam mai iziya kullun yana koya mana loga yana koya muna loga sai yace fazzi dinna bizali da zal ake rubuta fazzi kada ka sa za'un kada ka sa zayyin ilin mai zaira dinnan, in ka ce haka ba wannan kalmar bace ba ka bata loga zal ake sanyawa zal din ma al ujama mai dugu ba dalba kuma eh, kaga da dal da zal da iri ɗaya ne bambancin kurun wannan akwai ɗigo wannan babu to mu'jama mai dugo muhammala mara dugo to anan mu'jamar zaka sa mai dugo din in baka gane abinda ake kira ba ai alamun faridi wanda yake shi kadai wanda yake sada shi kadai shine fazzi in baka gane me fazzi ba to mun faridi me sallashi shi kai rabi'a farilla ta hudu daga cikin farilla goma sha hudu al-qiyamu lil-ihrami yin kabbara harama daga tsaye wal qira'ati li-fatihati da kuma karanta fatiha daga tsaye matuƙar mutum yana iya tsayuwa sai ya zauna ya kabbara harama daga zaune sannan ya miƙe ya ci gaba da sallah sallah ba ta yi ba a tsaye ake yin ta ko mutum ya zauna ya karanta fatiha a zaune sannan ya tashi ya ci gaba da sallah ko ya kabbara harama daga zaune ko ya karanta fatiha daga zaune sallah ba ta yi ba matukar sallar farilla ce matukar sallar farilla ce in ko ta nafila ce za mu ji nan gaba in mun kai kan magana kan salolin nafila amma nan ne yi ne mana magana kan sallar farilla yin kabbara harama dole daga tsaye ake yi karatun fatiha shi ma daga tsaye sai inda larura wacce ba ta hana mutum iya tsayawa alhamisatu farilla ta biyar daga cikin farle goma sha hudu shi ne an ruku'u yin ruku'u shi ma farilla ne in aka bashi an basalla. wa aka maluhu abin da ya fi cika a gurin ruku'u ruku'i mafi cika an yi ni haniya bi haisi yastawi zaharuhu wa shi shine mutum ya sunkuya ta yadda zai daidaita gadon bayan shi da wuyan shi ya kasance gadon baya da wuya sun tafi flat kamar yadda bangon nan ya tafi haka tun daga kwankwaso gadon baya a taho haka taho haka har wuya kasance ya tafi tsambe to wannan shi ne mafi cikar rukuku mutum ya rukukun bayan shi ya tafi tsambe da za ka zo da ruwa kaɗan zuba a kwarin nan na bayan shi to zai kasu biyu wani nan wani nan amma in ka zuba ya nan to haga daga kai kenan in ka zubo nan haga sun koyar da kai kenan an fahimta to gwargwadon yadda za a iya kuma a wajen ruku'u malam ya ce wayan siba yi ya ɗan lankwasa guyoyin shi ya ɗan lankwasa guyo ɗan turo guyowar gaba ya ɗan lankwasa ta ba ya mi kafa kuma ya tura guyowar baya ba ya ɗan lankwasa su gaba ya ɗan karyo su gaba kaɗan. waya da'o kafaihi alaihima ya dora tafukan hannu a akan gwiwa haka ake bude ɗan yatsun tafukan hannu ya dora kan gwiwa a riƙe gwiwa ba a dora haka ba in ka dora haka akwai haɗari in ka ba da ƙarfi kana iya gocewa haka da ka goce haka ƙarfi sai mutum ya ci da baka cikin sallah an fahimta da haka ka buɗe in yatsun ka riƙe gwiwar ita gwiwar nan a riƙe ta ɗan turo ta gaba yana da ke daɗin riƙewa an gane wannan ko ta yadda ba za ta tafice ba amma in kana musamman kana sanye da wani yaji mai santsi kuma ka zo ka ɗora hannu haka ka dafa ta to komai na iya faruwa ya iya tilmiyewa ƙarshen ta mutum ya ci da ka yau wato ka buɗe hannu ka riƙe gwiwa ina fata ana biye. Allah ya taimake mu hmm. na'am malam ya ce wayar ukafaihi alaiha alaihima ya dora tafukan hannun shi akan gwiwoyin ويجافي الرجل مرتقيه عن جنبيه إن نمجني بامتبا in namiji ne ba mace ba to idan aka yi roko'o ya nisanta nan damtsan shi daga haƙarƙare shi kada ya haɗe ta haka kada ya haɗe haka wajen roko'o sai dai in sahu ya matse in kuma sahu ya fi matse kada ka dinga zungura abokinka cikin sahu nan ka yi yadda zai iya amma inda hali ka dan buɗa waɗannan jambai ma'ana haƙar abin nan hannayenka to kada ka isanta su daga haƙarƙarinka kada ka matse su ga namiji ana biye amma mace ita kuma ta matse su mace ta haɗe dantsanta da haƙarƙarinta amma namiji ya buɗa gwargwadon yadda zai iya musamman in cikin jam'i ne kada ta kakkara ma wani gwiwar hannu har kuma a gama sallah ana jin kaikayin juna na'am wala yuna yaso ra'asahu kada ya tunku yadda kai shi ƙasa kwarai bal ba haka zai yi ba ya kuni zaharuhu mustawiya ya kasance bayan shi ya miƙe sambel mustawiya sambel ko ina ya tafi daidai Allah taimake mu na'am as-sadisatu farilla ta shidda daga cikin farillan sallah guda 14 malan yace as sujud ita ce sujuda sujuda shine isar da fuska ƙasa wasu fatuhu siffar inda ake sujuda sujuda amsassun sujuda ayyu makkina jabahatahu wa anfahu min al-ardi ya tabbatar da goshin shi da hancin shi sun dunguri ƙasa in goshi kurin ya dunguri ƙasa goshi kaɗai ya kai ƙasa aka ɗage hanci bai tafa ba sujuda ba ta cika ba ba a cika sujuda ba goshin yadda ya dunguri ƙasa hancin ma shi ma ya ɗan tosani inda goshi ya taɓa wannan shi ne cikin sujuda gaba ɗaya ce sanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke koya masu habbai alwala ko sallah don su koyar da mu sai an umarce ni da yin sujuda akan gabbai guda bakwai da farko sai ya ce goshi kunga sai ya tabo daga nan goshi kunga da nan da nan ɗaya ne haka manzan Allah ya taba ya ce goshi sannan ya ce da hannuwa tafukan hannuwa da gwiwoyi da kan manyan yatsu na kafa cikin babban yatsa na kafa ba kai shi haka ba cikin babban yatsa na kafa to kun muhallin shahid manzan Allah da zai nuna sai ya ce goshi sai ya tabo goshin ya hada da kan hanci to da haka in mutum ya dungura goshin kurin hancin bai kai ba to irin wannan sujuda ita ce sujudar yahudawa haka yahudawa suke sujuda yayi da rabin goshi bai hada goshi duka ba saboda haka kai a matsayinmu na musulmi in dai sallah ce ta musulmi yanda goshi ya dunguri ƙasa to ci ma ya ɗan tosani ƙasa an fahimci wannan ko wannan kenan akwai wani abin malam bai zo da shi ba ana ko kuma ya zo da shi can gaba amma kada in manta domin shi ma yakan kawo matsala cikin sallah tafukan hannuwa su ake tsorawa a ƙasa su ake tsorawa a ƙasa wannan wanda ake ce ma damtse zira'i ba a shimfiɗa shi ƙasa haka bai kaiwa ƙasa tafin hannun kaɗai nan kuma sai a ɗage shi duk da aka sujada a tabbatar iyakar tafin hannu ne kaɗai ya ni kan ƙasa amma wannan zira'i tsintsiyar hannu shi kada ya kai ƙasa ina fata an gane da yawa za a ga an yi sujadar wani ya suke su har sun kai ƙasa to wannan ba daidai ba ne a ɗan ɗaga su kuma wajen sujadar ma a ɗan buɗa su kada a matse su da hammata matukar ba cikin sahu ba ne inda ya ƙuri, in ku cikin sahu ne to kai yi baki abin da ya samu ya haka ko haka a to wannan kuma ya saba ba a yin haka kamar yadda malam ya ce a su waɗannan hannaye kan yan yatsinka su kalli alƙibla su kalli alƙibla kan yan yatsinka na hannu su kalli saitin alƙibla haka kada ka juya su haka kuma kada ka juya su haka su kalli saitin alƙibla damtsanka kuma ka ɗaga shi sama nan abin nan dama ɗan kana ka ɗan buɗa su kada su matsale da haƙarƙarinka sai dai in mace ce to ita za ta iya haɗewa Allah taimake mu na'am malam ya ce warkubatai ne haka nan gwiwoyi duka guda biyu a tabbatar da sun kai ƙasa wa asabi da ne da manyan 'yan yatsu na ƙafa manyan 'yan yatsun ƙafa su ma su kai ƙasa a kaskafe su a kan ƙasa kada a juya ta haka sai da inda larura amma abin da ake so dai kada kuma tsaye da su tsaye haka abin da ake so su lankwasa haka in zai yiwu wannan shi ne cikar sujadar ban ce maka in kai haka sujadar ba ta yi ba ko sallah ta ɓace a ba ta ɓace ba ko in kai haka sallah ta ɓace a an dai samu wayan lada in kuma da larura ma babu komi domin la yukallifu Allahu nafsan illa In inda larura babu komi akwai mafi yawa masu ciwon kafa ko akwai masu gawo akwai masu matsaloli ne? masu an dan kwana biyu in an dan kwana biyu larurori ga sunan kala kala mafi yawa sukan faru daga kafa to irin wannan babu komi amma lami lafiya to abinda aka so mafi cika ka bankar in yatsinka na kafa haka kan in yatsin ya kalli alƙibla ka ajiye su haka Allah taimake mu asabi'atu wasaminatu farilla ta bakwai da farilla ta takwas ga suna ajere da juna shine arrafa'u min arruku'i was sujudi ɗaukakowa daga ruku'u da kuma ɗaukakowa daga sujada in an yi ruku'un nan an natsu a cikin ruku'u to shi kuma an ɗaukako fa an miƙe sama kyam an sake miƙewa to wannan sake miƙewa farin ce in mutum bai miƙe ba daga rukunin ya wuce tafi sujada to sallah ta ɓaci sallah ta ɓaci in kuma wajen miƙewar ma bai miƙe to su biyar ɗan ɗagowa sai ya koma nan ma sallah ta ɓaci lallai kam sai ya miƙe tsaye kyam liman ne mamu ne mai sallah shi kaɗai ne in yi na sai ya ɗago ya miƙe tsaye kyam kamar tsayi wasu sanda yake karatu bal ba tsayuwar kaɗai bai ɗan ma jinkirta ta kunna, har ga bashi su Shi ne a tsammani na za mu same ta nan gaba sai ya koma tsaye kyam kuma ya ɗan natsu ko da mamu ne da haka ake son liman idan ya ɗaukako ya tsaya to ya ɗan jinkirta wa mamu su ɗago tukunna kada yana ya tafi sujada ya ɗan jinkirta su ma su gama miƙewa sai ya ji mamun shi duk sun gama miƙewa to sannan kuma zai tafi sujada haka sujada ta farko in ya dago sai ya zauna daram sai ya ji mamun shi sun gama zama sannan ya koma ta biyu ya rika yana akari da mamun shi kada ya dauka shi kada yake sallah kada ya dauka shi kada yake ya ta dungurawa ya rika jinkirtawa yana dan kara musu wa'insu yan sakan-sakan na'am gashi nan ma malam ya ce fa'in tarakahu har in mutum ya bar wannan miƙewar wajen ruku'u bai miƙe da kyau ba wajen sujuda bai tashi ya zauna da kyau ba wajabatil i'adatu wajibi ne sai ya sake sallah wannan sallah ba ta yi ba in kuma ya gane kafin ya gama sallar to akwai hanyar gyara sai ya soke ita wannan raka'ar sai ya zo da wata a madadinta in ku an gama sallar a haka to kwata-kwata ba a yi sallah ba kwata-kwata ba a yi sallah ba babu ladan sallah kuma ko gobe kiyama aka je babu ladanta haka manzan Allah ya faɗi ma wani mutum da ya samu yana irin wannan sallah manzan Allah ya koya mai yadda ake sallah sannan ya ce wallahi inda ka mutu kana irin wannan sallah za ka isa gaban Allah ba ka yi sallah ko ɗaya ba ba ka yi sallah ko ɗaya ba Allah kamar ikon gyarawa attasi aso farilla ta tara shine aljulusu lissalami zama wanda ake yin sallama a cikin shi ƙadara ma ya dina fihi wa yusallimu gwargwadon yanda mutum zai iya yin sallama cikin shi to ana a lura da kyau zaman tahiya na ɗaya da na biyu sunnoni ne ba farilla ba ne har zaman tahiya na biyu sunna ne amma da an gama tahiya ta biyu za a yi sallama daga inna mai sallah ya ce a zai sallama zuwa salamu alaikum wa rahmatullah wannan dan zaman da ya a lokacin to shi wani kofarin ne zama na biyu kashi biyu ne akwai na sunna shi ne mai tsawo akwai na farilla can ƙarshen zama, daga daidai inna mutum ya sama furta sallama to yin ta daga zaune ita sallamar farilla ne an fahimta wasu sukan ce zama na biyu farilla ne a ba dukkan zama na biyun ba daidai inda za ka furta sallama daidai nan ne farilla amma tun daga inda ka far a zaki ya tulilla, wani duk cikin sunna ne zaman farko ne ko zama na biyu har ka gama tahiyya har ka gama salati ga manzon Allah har ka gama addu'o'in ka duk cikin sunna kake to daga inda kai niyyar sallama daga inda harshen ka ya fara faɗin as to daga nan na sunna ya kare an shiga zaman farilla Har ka ƙara sallamar ma'ana dai yin sallamar daga zaune shi ma farilla ne ina fata mun gane shi ne yace ya ce ƙadara ma ya atadili fihi gwargwadon irin yadda mutum zai natso. wa yi sallimu ya yi sallama duka wannan ɗan abin da bai kaiwa minti guda yadda ikoki ne shi wannan zaman na farilla an gane al'ashiratu farilla ta goma saura hudu kenan shine ta takhalili sallama ta halattawa can kayi kabbar ihram kabbar ihrami kabbar haramta ma waɗansu ayyuka kabbarar ta haramta ma ka ci abinci ta haramta ma ka yi magana ta haramta duk ta haramta ma wa'insu ababe in ba aikin sallah ba ita ita wannan sallamar da za ka yi ita ce kuma za ta halatta maka ka koma ka ci gaba da wa'insu ababe da ita kuma ke ce mata taslimatu tahlili sallama ta halattawa ta warware ma kangin da sallar ta saka ciki da yanzu an warware ma ita ce sallaman nan ta farko in za ka yi sallama biyu ne to wannan ta farkon ita ce taslimatu tahalili ta biyun ko ba ta tahalili ba ce haka kuma waɗanda suka yi sallama uku to ko sallama uku za ka yi sallama ta farko ita ce taslimatu tahalili da ta biyu da ta uku duk su ko ba taslimatu tahalili ba ne kamar da malamin iziya a cikin iziyar ya koya muna sallama uku ne ba sallama biyu ba sallama uku ne ga sanan gabanmu wahiya ita sallama ta halil ita ce mutum ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum kamar yadda muka taɓa yi can baya mimun ɗin nan a kula da shi da kyau rufu'a ake mashi ba a yi mashi fataha ba a cewa assalamu alaikum ba assalama ba assalama assalamu mu assalamu alaikum assalamu alaikum ko sallama za ka yi ma wani mutum yana zaune ko ka zo gida kana kwala sallama ko sallama ta sallah babu inda ake ba wannan mimun din fataha kada a ce assalamu alaikum ba assalama bane in cikin sallah ne fa ka ce assalamu alaikum to ba a yi sallama ba sallaman na ko farilla ce a kula da kyau assalamu mu mu assalamu alaikum ya ma fi daɗin faɗi assalamu alaikum assalamu alaikum ko malaman malake suka ce a kula da a nan na farko kada a ki faɗin shi kada ce salamu alaikum ce salamu a a assa assa faɗa da wannan a assalamu alaikum wala yujzi'u ogayarwa, wata kalma ba wannan ba bata isa ba ita ake yi wajen sallamewa daga sallah Allah taimake mu walaisa alal imami wal fazzi gairuha in mutum liman ne ko mai sallah shi kadai to ita wannan sallama guda ɗaya ta ishe shi in sallama uku ake yi kamar yadda malam zai koyar da mu sallama daga sallah akwai ruwayoyi guda biyu akwai wacce ake guda uku in liman ne ya ce assalamu alaikum ya tsaya nan ba zai ce wa rahmatullahi ba sannan ya dawo saitin alƙibla ya karfe assalamu alaikum sannan ya koma wajen hagun shi ya ce assalamu alaikum nawa kenan uku to shi ma mamu sai ya ce assalamu alaikum wajen dama sai ya wajen liman ya kalli liman sai ta yi ce assalamu alaikum to in akwai wani mutum ɗaya a wajen hagun shi sai ya juya nan ma ya ce assalamu alaikum in ko shi ne na ƙarshe ba kowa wajen hagun shi to ɗanen biyan kaɗai zai tsaya an fahimci wannan ko na ake tsaya assalamu alaikum kur yanayin sallama ko ruwayin sallama ta biyu da liman da mamu kowa zai irin iri ɗaya ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka liman zai yi haka mamu zai yi mafi yawa masallatan irin ta muke yanzu to ta halatta ta inganta waccan ma in ka ji wani ya ita ma ta inganta ina fata mun gane Allah ya taimake mu yanda ake sallama ko liman ko mamu mu ɗauki wacce muke yi ɗin yanzu don ita muke yi assalamu alaikum wa rahmatullah ba sai ka kalli nan ɗin ba za ka ce assalamu alaikum sai tin alƙibla kake farawa ka kalli al'ibla da kyau sai ka fara assalamu alaikum wajen kum da ya kaɗan juya da makaɗan wa rahmatullah sai ka sake dawo da kanka ya sake fuskanta alƙibla daga ka so mu assalamu alaikum wa rahmatullah an fahimta ko ba za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ka faru assalamu alaikum wa rahmatullah daga can ba in an yi yi amma da abin da ake so farkon sallamar fuskar ka ta fuskanci alƙibla sai ka fara sallama daga nan sai ka karkata ta zuwa dama sai ka yanke sai ka sake dawowa ka sake fuskanta alƙibla sai ka so musallama daga nan sai karkata kuma zuwa abu to wannan shine al'akmaluha mafi cika kenan in baka yi hakan ba ta yi sallah ba ta face ba amma dai in kai haka to ya fi cika haka aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka aka samu daga sahabban manzan Allah Allah ka taimake mu hmm. na'am malam yake ce mana wa ammala ma'amumu amma shi mamu kada mu manta malam yana koya mana sallama uku ne na ba wacce mai guda biyun ba fa yusallimuhuma mamu zai wannan sallama assalamu alaikum wajen dama ya dawo ya kalli liman ya ce assalamu alaikum sai tilliman an yaminihi yayi wajen daman shi Sun thumma yusallimu qubalata wajhihi sannan ya dawo ya fuskanci gaban shi sai liman ya ƙara ce assalamu alaikum me yake nufi ya qasid biha raddu alal imami yana nufin ya maida wa liman sallama da razi liman ya ce assalamu alaikum to yanzu shi ma kalli liman ce assalamu alaikum Sun thumma yusallimu ala ya sarihi sannan kuma ya koma wajen hagun shi ya kare mutu sallama assalamu alaikum in kana alaihi ahadin in akwai wani mutum wajen hagun in ko babu shi kenan sai ya tsaya guda biyu to in akwai wani mutum wajen hagun ya mace ya wai ga wajen shi ya ce assalamu alaikum ya qasid biha raddu alaihi yana nufi ai dan shi wannan mutum kan da zai yi wajen dama ai wajen shi ya go to shi ma zai ya wai ga wajen shi shi ma ya mai sallama amma dai duka waɗannan sallamomi wacce ta farko ita ce ta farilla da ta biyun da ta ukun mustahabi ne Allah taimake mu wal afara da fi taslimatar raddi abin da ya fi waɗannan sallamomi da ta biyu da ta uku ayyakuna bilabzi taslimatar tahali kasance da irin lafazin sallaman nan ta farko aka yi su Wala ya ولا يشترط أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة على أحد القولين ba sharɗi ba ne in mutum zai yi sallama wai sai zuciya shi ta kulla to zan fita daga sallah kamar yadda sanda zai shigo sallar zuci shi ta kulla cewa zai shiga sallah to yanzu in zai yi sallama sanda zai kabbara harama ai an ce dole ne sai zuciya ta kulla cewa zai shiga sallah ne to yanzu kuma zai fita ne zai yi sallama zai fita to yanzu ma sai zuciya ta kulla zan fita to wasu malamai suka ce a ba sharaɗi ba ne sallamar kurin ta yi wasu kuma suka ce a sai ya kulla inda ya shiga haka zai fita da haka ma da ya ce ala a hadar kaulaini a bisa ɗaya daga cikin maganganu guda biyu allah mashahurai ne dukkaninsu kuma sun inganta a mazhabar malikiya wa muqabiluhu wanda yake fuskantar wannan ɗayan magana ita ce budda min zalika wajibi ne sai an yi haka wa alaihi ya qasidul imamu bi salamihi al khuruj min salati saboda haka ya yayi niyyar fita daga sallah wa malaman sun faɗi haka duka fa wannan ba bambancin mazhaba bane malam yana maga cikin malikiya din cikin malaman malikiya wasu sun ce sai ya yi niyyar fita kamar yadda ya niyyar shiga wasu ka ce a'a niyyar shiga ce ake yi amma niyyar fita babu sai niyyar take don me domin wajen shigowa sallar ba ɗaya ba ce akwai azuhur akwai la'asar akwai magariba akwai ita to sai zuciyarka ta ayyana wace ce za ka yi sai zuciyarka ta yarda maka yanzu wace ce za ka yi to wajen fita fa na iri ɗaya ne ina fata an gane a tun da haka ne nan wajen fita ba ka kulla wata niyya ba ta fita Allah ya taimaka to eh. ina sallamomi guda uku shine mana ya ƙara ya tsefe mana su dan dai mu ƙara faɗaɗa ilimi Ya ce ya ƙasidul imamu bisalamihi alkhuruja liman yana nufin sallar ta farko tana nuna mai ya fita min salat daga sallah wassalama ala al mala'ikati kuma ne mala'iku sallama wal muqtadina bihi kuma ya ma waɗanda suke koyi da shi sallama sallama shi uku da yake nan wa ya alfazza shi ko in mutum ɗaya ne yake sallar yau ɗinnan sallamomi guda uku to ta farko assalama alal mala'ika yayi mala'iku sallama alhadiyatu ashara farilla ta goma sha ɗaya saura uku kenan shine al-i'tidal daidaituwa fi fasalin bainal alkani tsakanin rukunan sallah ka iya bambanta tsakanin tsayuwa da ruku'u a bambanta tsakanin sujada da zama amma an dan duka kamar ku an taso ba a gama miƙewa ba ba abin da kuma an koma kaga babu babu daidaituwa inda zai bambanta mana me daidaituwa menene tsuwa nan gaba yace as-saniyatu ashara farilla ta goma sha biyu na tsuwa fi arkanin salat cikin rukunin sallah kulliha dukkanin qiyamiha wajen tsayuwa a tsaye cikin natsuwa wa ruku'iha cikin ruku'u yi ruku'u cikin natsuwa wa sujudiha cikin sujada a yi sujada cikin natsuwa wa rafu'u minha haka kuma dauko daga sujada a dauko cikin natsuwa wa baina sajdataini haka nan kuma tsakanin sujada da sujada nan ma a tafi cikin natsuwa to ya ce daidaituwa kuma ya ce natsuwa menene bambanci tsakanin daidaituwa da natsuwa sai ma na yace to kada ku sha wahala wal farqu bainahuma bambancin da ke tsakanin daidaituwa da natsuwa wa bayyana da itidali ya ka ce daidaituwa aka ce natsuwa to bambancin da ke tsakaninsu lura annan itidala shi daidaito fil qiyami masalan in a tsaye ne ga misali shine al-intisabu al-qamati mutun ya miƙa da jikin shi kyam a shi tsaye an gane wannan ko amma dan tsaya dan shagide ya dan karkace kaga babu daidaituwa ko ya tsaya dan tura hannun shi haka Abin da ake ce daidaituwa dai tsayuwar sallah in mutum na tsaye duk wanda ya hango shi ya gane bambancin wacce tsayuwar ta sallah ce ba tsayuwa ba ce ba ta huta ko ta jiran wani abu mutum bai dan shagide ba bai dan karkace ba bai dan waskace ba ya tsaya kyam ya miƙar da kama kama shine dukkanin jiki shi ya miƙe kyam to wannan shi ake kira daidaituwa daidaituwa to menene natsuwa wattumani na ita ko natsuwa istiqrar al-aba'i gabbai sai shiru ko mutum ya tsaya kyam din amma yana toshe toshe yana ɗan waige waige kaga daidaito amma bai natsu ba to natsuwa kuma in aka yi wannan daidaituwa to kuma a tsaya kyan ba wata gaba da ke motsawa a yi shiru ko me ya dakata to wannan kuma shi ake ce ma natsuwa kun gane bambancin to alhamdulillah a salisatu ashara farilla ta goma sha uku a yi haƙuri saura ɗaya tartibul ada'i wato jeranto ababen nan na farilla wa huwa ayyakul ihramu qabla al-qira'ati ya kasance yadda aka yi kabbara harama sannan aka fara karatun fatiha wal qira'atu qabla ar-ruku'i sai da gama karatu sannan aka yi ruku'u wal ruku'u qabla sujudi sai da aka yi sujada sannan aka yi ruku'u an aka yi ruku'u sannan aka yi sujada Wasu wasujud qabla salami sai da aka yi sujada aka gama sujadu sannan aka yi sallama to jeran to sallar haka farillan na haka shi ma farilla ne misali da mutum zai zo zai yi sallah kurin sai ya fara daga sallama da ya zo kurin sai ya zauna ce assalamu alaikum rahmatullah sannan sai ya sajada sai ya miƙe yin ku'u sannan sai ya miƙe zai kuma ya karatu anya shi duk ba sallar dan gani ko ya zo ya sallar daga ruku'u kuregi ya dasa daga ruku'u ya yi baya sai ya yi ruku'u sannan sai ya miƙe sai kuma ya karanta sura ya karanta fatiha sannan ya kabara harama yaya daga ba sallar a ce jeranto su yadda aka jeranto su din nan yadda aka gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jeranto su yadda aka samu sahabbai sun je ranto su to farilla ne in ba a tsara ta haka ba sallah ba ta yi ba in ba a yi mata irin wannan tsara ba to ba sallah hmm. na'am arrabi'atu ashara farilla ta goma sha hudu kuma ta ƙarshe almuwala shine bibiyar juna muwalatu kuma shine daga gama wannan aiki sai a shiga wannan da an gama wannan sai a shiga wannan ba tare da wani dogon jinkiri ba yajibu al-iqa'u ajza'i salati wajibi ne a bada bangarorin sallah mu arkani hada rukunanta yali ba'aruha ba'arad sashi na bin sashi sashi na bin sashi min gaira tafariqin ba tare da jinkiri ba yanzu aka ce mutum ya zo sallah da ya zo ya ruku'u da ya ruku'u, ya miƙo daga miƙe daga ruku'u sai ya tafi tukunne ya dan gyara waɗansu 'yan kaya tukun sannan sai ya dawo ya kuma tafi sujada ya yi ruku'u, ya yi sujada amma me ya tafi kuma ya yi wani aiki can da ba sallar ta yi ba ta yi ba don gane wannan ko yau don da yi ta ba ko kuwa cikin sallar da ya zauna zaman tahiya ko zama tsakanin sujada sujada kurin sai ya dan juye min ya kafar ya dan huta tukun bai yi komai dan huta sai ban ya gama huta sai ya koma kuma ya ci gaba da sallah sallah ta yi ba ta yi ba dan me bi mu wala ta ba Mu muwalatu an gama wannan aiki sai kuma a shiga na gaban shi da an gama shi kuma sai a shiga na gaban shi kada wani abu ya zo ya dakatar da tsakanin wannan aiki da wannan ba kamar yadda wasu ke tunani ba ai da sauri da sauri a'a ba da sauri da sauri ba a bi a natse cikin natsuwa amma dai da an kai ƙarshen wannan aiki to sai a tsora da na gaban shi aikin sallar ya kasance yana bibiyar juna tun daga farkon ta har ƙarshe in wani abu yake shigowa ko da ba wani aiki mutum yake ba aka kurin ya tsaya yana wani tunani ko yana wani abu na ra'ayin shi ko da bai wani aiki ba ya dago daga ruku, ko ya tafi sujada sai ya zama shi kudu sai ya dan huta ta kur amma kila ya dan sha ruwa sannan sai ya dawo kuma ya dasa bai ji tsallace komi ba to amma sallar ta ɓata bai yi muwalatu ba Allah ya taimake mu To mun zo ƙarshen wannan fasali wanda ya karantar da mu farillan sallah masu haɗarin kenan waɗanda duk wanda ya ɓaci cikin su to sallah ta ɓaci fasali na gaba shine zai karantar da mu sunnonin ita sallah ɗin ababen da in ba su to kuma akwai wasu hanyoyi da za a bi a yi kanikanci a yi gyara to amma za mu dakata a nan domin lokaci ya yi sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ka dare mu da kaiwa bayan sallah domin shi wannan darasi na littafi daga yau ne kenan in Allah ya so sai kuma bayan sallah domin a dukkanin tunani in Allah tabaraka wa ta'ala ya so duk wanda Allah ya kaddara mu kaiwa rana ita yau to ana cikin azumi rana ita yau insha Allah an kai azumi an sha ruwa to Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladai shi wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da biyu wajen natsuwa na'am wajen daidaituwa na'am in sahu ya cika sosai na'am eh eh haka ne malam ya ce wajen daidaituwa din nan idan sahu ya matsi kwarai za ka ga wasu dai shagide kuma ita wannan shagide waya ya tace haka ne tambaye tace ko malam babu komai larura ce yauwa haka sahun ya zo yanda gurgudan haka abin to haka za a tsaya haka wajen sahun ma wani lokaci za ga dole sai an matsi haka yau ko an ce ana sa dan buɗa haka babu komai ba komai na'am

eh na mana. mu na wajen sallah eh kan maza da mata eh maza da kullu mm akwai inda hmm. ya halatta ya zama ya zama cewa al'aura ne da namiji da namiji da ya gani kuma bangaren mata akwai inda ya halatta hmm. iyakoki da aka yi hmm. a cikin sallai wani ya halatta haka haka ne na tabbata din na game da wanda hmm. masu eh. a yi eh. kuma sai masu eh. a haka ne to ita ma wannan tana cikin karatunmu na wancan satin to daban take <laughs> dan ka ce tambayar cikin karatun da ya wuce ne na wancan sati ta rike hadda wannan ba <laughs> to alhamdulillah tambayar malam ta farko in na fahimce ta wajen inda aka yi magana rufe al'aura cikin sallah shine yake cewa to idan ya dangantaka take tsakanin maza da maza dukkanmu maza ne shin inda aka ayyana aka ce daura namiji din nan dole sai ya rufe nan din ne dai ko da namiji ne ba mata ba haka take ko haka kuma tsakanin mace da mace inda aka ce al'aura ce ga mace sai ta rufe nan ko da mata ne ƴan uwanta ba maza ba haka take ko ina zai haka tambaye ka take to alhamdulillah wannan haka magana take a fata malam wannan guri na al'auran namiji tsakanin cibiya zuwa gwiwa a cikin duk abin da ya shafi sallah ba lalle sai ga mata kadai ba hatta ga maza ƴan uwan shi sai ya rufe nan gurin ne al'aurar shi matukar fa akwai hali ba ma magana akan larura in ta gitta ko tsarara mu ana iya sallah eh to a cikin mu'amala ba cikin sallah ba yawa a cikin mu'amala ba cikin sallah to na fahimce ka to cikin mu'amala ba cikin sallah ba ga namiji an fahimci wannan ko tsakanin cibiya zuwa gwiwa ana ce mata auratul mugallaza wato al'aura mai kauri nan wajibi ne sai an rufe ta cikin ma'amaloli na yau da kullum amma abin da ke sama ga nan to akwai karhancin mutum ya bar shi bude misali mutum ya sawo dan gajeren wando ko da ɗan riga kila iyakar nan haka ko ba wani aiki yake ba wanda aikin ne tilin samu shi dole sai yayi wannan an fahimci wannan ko to akwai karhanci ga namiji fita da irin wannan siga ko cikin maza ne yan uwan shi an fahimci wannan ko dan da wuya ku zo masallaci mutum ya zo da irin wannan din malanta shi ku ce mai malanta ga kai mana sallah na kuɗa ji shi kace zai ɗan sha jinin jiki ne haka ne ko ba haka ba ko da koyar da karatun ya zo dan ɗan kwata haka ko da yan riga iyakar kan abin nan kai ba hula ya zo da irin waɗannan ababe dai shi da kanshi ma ba zai fara siya burin muku limanci ba ko da malami ne a shi haka ke nan, akwai karhancin namiji fidda waɗannan gurare ko da ga maza ne 'yan uwan shi ina fata mana ya fahimta wannan kenan amma ga mace cikin mata 'yan uwanta in ba a lokacin in ba cikin sallah ba to abin da ke za ka kadai ne ya wajaba wajibi da tarife kamar daga cibiyarta zuwa gwiwa sai kuma abin da shahi kirjinta an fahimci wannan ko amma sauran jikinta nan kuma makaruhi ne ta buɗe shi ko da cikin mata da ƴan uwanta in matan nan musulmi ne amma in matan nan arna ne ba musulmi bane ba to dukkanin jikinta ga baki da al'aura ne kamar maza ne ina fata mala ya fahimta an gane wannan Allah ya taimake mu sai tambayar malam ta biyu yace mace ce tana da ciki sai mijinta sai ya rasu kamar karfe tara na safe ita kuma wajen karfe biyar na yamma ta haihu kila misalin haka yake ko ya maganar ta kaba ta gama ta kaba ko bata gama ba tambayar kenan ko akwai sabani dangane da malamai asali inda saki ne in saki ne yace ya sake ta karfe tara na safe karfe biyar na yamma ta haihu kai karfe goma na safe ma ta haihu to ta gama idda an fahimci wannan ko to wajen takaba wajen takaba wasu malamai suka ce a'a ana neman ah, wata hudu da kwana goma sai ta yi wata hudu da kwana goma da ta haihu na fahimci wannan ko waɗansu malamai suka ce a'a me ake nema ne ai istibra'in rahimi mahaifa ta kubuta haihuwan nan da ta yi ta tabbata cikin mahaifarta babu komi saboda haka akasal ajalaini suka ce akasal ajalaini duk wanda ya fara zuwa ga mace mai ciki wacce mijinta ya rasu to sai ai la'akari da akasal ajalaini mafi kusanci na ajalin nan guda biyu in ta fara haihuwa kafin wata hudu da kwana goma to ta gama ta kaba in ta yi wata hudu da kwana goma kafin ta haihu nan mata gama ta kaba an fahimci wannan ko to wannan shi ne mafi rinjayen malaman da suke fatawa ne a ƙasar ajalai ne in mutum ya rasu ya bar matar shi da ciki to wanda ya fara zuwa cikin biyun nan ko haihuwa ko sikar wata hudu da kwana goma to shi take gama ta kaba amma kada a manta akwai masu ganin da ta haihu nan fito ta gama ta kaba ko da bata abin nan ba akwai masu ganin kuma lalle shi ta yau da kwana goma nan ko da ta haihu ina fata malam ya gane Allah ya taimake mu malam kai ma ka daga hannu na'am na'am hmm zai fara sallah na na ruku'u na sai ruku'u sai ya haka ne to mutum ne zai fara sallah ya tsaya ya karanta fatiha har ya karanta sura da zai yi ruku'u sai baya ya dan ja da baya da baya yi ruku'u da ya taso kuma zai tafi sujada sai ya dan matso gaba kuma sai ya sujada aka ce mai hukunci aka tambaye take mana ba za ka iya hukunta shi sai ka tambaye shi me yasa ya bayan nan an gane wannan ko yau ta yi alama ya gani kamar ku akwai kunama gurin nan ya dan matsa <laughs> na'am na'am ya mai da abin kamar adalci ne haka babu komi an tabbatar babu a duk da haka a tambaye shi me yasa yake yin bayan nan shi yana da wani karatu da ya karanto ka gane wannan ko <laughs> yawwa kada ka yi mai hukunci tukun sai ka tambaye shi in ka ga mutum ya yi abu da ya saba ma yanda ake yi da baka hukunta shi tukunne sai ka tambaye ki me yasa yayi in ka je bai da tsohon ka ci to ba haka ake yi ba sai ka yi hukunci to ba daidai ba ne an gane wannan ko eh wannan shi ne kada ka yi hukunci mallan <laughs> a tambaye shi tukun wa alaikum salam almajirin mallan na'am wajen sallama na'am masu sallama biyu ban ji wannan ba akwai masu sallama biyu akwai masu uku ko to kan wace kake tambayar daya ya ce assalamu alaikum shi kenan ko haka ne aka shi kake tambaya eh babu laifi musamman in shi kadai yake sallah A haka cikin littafin magana kan mai sallah shi kadai ba in liman ne to zai yi uku in wani irin wannan siga ya ɗauka, assalamu alaikum sai cin gaban shi assalamu alaikum wajen daman shi assalamu alaikum wajen hagun shi in liman ne in mai koyi da liman ne ma mu kenan assalamu alaikum wajen daman shi assalamu alaikum wajen liman in akwai wani nan shi assalamu alaikum amma mai sallah shi kadai wanda shi kadai zai yi sallah kuma abin da zai ce assalamu alaikum wajen daman shi kenan ya fita daga sallah ka fahimci wannan yau in yayi haka yayi daidai Allah taimake mu na'am ai kenan ko to daga kanka ne mu da ka ta haka nan malam wa alaikum assalam yanzu na na me take wata da ta da wasu magana cewa da ga shi da na'am ta suka ta gaba da kwana goma dole aka dauka yayi malam dole aka dauka yayi sai a dauki wanda aka fi samun natsuwa a domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ama yaribuka ila ma la yaribuka in matsala ta zo irin wannan wacce malamai suka yi fatoyi to kai ka karanci wa'annan fatoyi to kai a tunaninka ko kuma iya naka karatun a fahimtarka wanne ne je ka fa samun natsuwa a kai to sai a yi aiki da shi a nemi taimakon Allah wannan shi ne Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa abinda makaranta daidai Allah ka mu lada wani masu kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali Allah baraka wata ta'ala ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba Najeriya zama lafiya Allah ka ba wani kasa ta mu zama lafiya duk inda yan uwa musulmi suke a ko ina cikin duniya Allah ka ba su lafiya da zama lafiya wai ana yunkurin in Allah ya so Amerika ta ci karfin gwamnatin Najeriya za dai ta kawo sojojin ta Najeriya dan a training din sojojin Najeriya a harkar tsaro eh ba yaki za su yi ba amma dai za su zo su taimaka ma sojojin Najeriya wajen dabarun yaki kai <laughs> Allah ya kyauta akwai maganganu Allah ya kyauta ba lokacin su bane amma kuma an ce an so kawo sojoji 200 za su taimaka wajen dabarun yaki Ina ake so aje su kuma arewacin Najeriya an gani Allah akwai akwai akwai lauje cikin nadi ko yawa Allah ya kyauta bari da haska muku kadan daga ciki manufa waɗannan sojoji za su zauna ne ba wai dan najeriya ba don a samu damar zuwa da kyamarori na leƙen asiri a leƙin nijar da burkina faso waɗannan gwamnati da suka shaƙe mu wuya ya za a yanzu a san ta hanyar da za a bi a ɗan sansanin wani shirye-shirye nasu shi yasa kur ake kokarin arewacin Najeriya to ta koma hannun turawan Amerika A yi amfani da wannan sai ga da a tunsuna waɗansu ababe Allah kyauta ta Allah ba ta su ba Allah ka tsara musulmi da musulunci da ina musulmi yake a duniya Allah ka mashi lafiyar zama lafiya da karuwa arziki da kwanciyar hankali dukkanin tunani wannan shine tunanin mu Allah ka tsara musulmi da musulunci kullum Allah yana cewa yuriduna ayyudfi nuran lahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi ولو كره الكافرون اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا وتقبل منا انك انت الوهاب الفاتح الحمد لله amin mala to a zo a kwance ne yawwa